akwai rahotannin da suka nuna cewa wasu daga cikin 'yan siyasa a cikin jam'iyyar apc suna bayyana cewa wasu daga cikin iyayen jam'iyyar kamar su shi bola ahmed tinubu cewa suna da ƙarfi da yawa ya kamata a karya su a rage musu wajen ƙarfin to kaga irin waɗannan in ba sun samu abin da suke so ba bayan da za a yi masu irin wannan ra'ayin su so a canza shugabancin majalisa domin waɗanda suke da irin wannan ra'ayin su ne waɗanda suka sabawa a matsayin da ita jama'iyya ta ɗauka akan waye ya kamata ya zama mata kaza da kaza a cikin majalisun nan su waɗannan su ne suke goyon bayan su saraki da su yakubu dogara a wurin waɗannan mutanen ci gaba da matsayin yakubu dogara da saraki da kuma mukarrabansu a matsayin shugabannin waɗannan majalisun guda biyu shi ne daidai. Amma kamar yadda zaman da suka yi ajiya ya nuna cewa an ɗinke barakar da ke tsakanin 'yan majalisun misali kamar a nan majalisar dattawa kaso mafi yawa sun nuna cewa suna goyon bayan shugabancin saraki. Waɗanda suke maganar cewa lallai ya kamata a yi wa jam'iyyar nan biyayya su ma suna nan sun ja tunga yanzu ana maganar cewa kamar a majalisar wakilai su bangaren su su su shi yakubu dogara sun yi amai sun lashe domin da sun ce ba zai yiwu ba fafo ba za a ba wa sai ne gwaja biya nila matsayin house leader ba wato kamar shugaba kenan na masu rinjaye a majalisa amma yanzu an kai da sun ɗauki matsayin cewa an haƙura a bashi. Wato, kana gani kamar zaman da shi shugaba Muhammadu Buhari ya yi da 'yan majalisun kamar bai yi tasiri ba kenan ko kuma a ce ba zai yi tasiri ba? Ita jam'iyyar APC za ta yi ƙoƙari ta ɓoye bambance-bambancen da ke tsakanin mutanenta saboda a nuna wa mutane cewa suna tafiya ne a matsayin tsintsiya maɗaurin kiɗa amma wannan zuwa wani lokaci zai daɗa fitowa fili mutane su gane shin an sasanta ne ko ba a sasanta ba amma ni dai na fi ganin cewa sasantawan an yi ne na ciki na ci domin ba yanda za a yi mutumin da yake neman ya zama sarki ya rasa sarki a ce an bashi waziri a ce shi kenan ya haƙura ba zai tunanin ya zama sarkin gobe ba wannan shi ne matsayin a gefen majalisar senate kuma wani daga cikin lamarin da ya daure mutane kai shine yadda aka je aka yi unguli da kan zabo apc wasu daga cikin 'ya'yanta suka je suka ɗaura aure da 'yan jam'iyyar pdp aka ba wa shi senator bukola saraki a shugaban majalisar kuma mataimakinsa aka ba wa ɗan jam'iyyar pdp na tabbata jam'iyyar apc in ma ta amince da jagorancin saraki bayan da za a yi ta gaba da amincewa da jagorancin mataimakin shugaban majalisa a karkashin ɗan wata jam'iyya wanda ba nata ba